Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba takwas ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma makeri ne tare da Sahabu Aliyu. Za mu gabatar muku da shirinmu na warhaka. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta binciki rawar da Iran take takawa a rikici da ake a ƙasar Yemen. shugaban amurka ya isa beijing a yau laraba ziyararsa ta farko a matsayinsa na shugaban amurka ƙasar da ya saka wa ido a zamanin yaƙin neman zaɓe jam'iyyar democrat ta samu ta goma shi a zaben gwamnoni da aka giya talata a nan amurka to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kai hari akan wasu matafiya a karamar hukumar yom a jihar plateau kuma sun kashe mutane takwas to kowane hali ake ciki a wannan yanki mutanen gari duk sun fito rude ga baki daya mata na kuka samari suna fata rai abin da yake faruwa cewa su kan zaman su a wurin ba tsaro. Wani kwamitin tsaro a jamhuriyar Nijar karkashin shirin SGI na Amurka ya sake duban dabarun farma yaƙi da ta'addanci da ake yi a cikin ƙasar. Kaftin Umar Adam shi ne kakakin wato kakakin na kwamitin tsaro kuma ga batun da yake faɗi. ka san wataran kana da kayan ma in baka da tsari abun bai zuwa yadda ya kamata to suna da experience da yawa bisa harkar yaƙi da 'yan ta'adda wannan experience ita ma muna santa bayan haka kuma za mu kawo muku fashin baki da bashirar muhammad cida na tsangayar tattalin arziki a jami'ar sokoto akan kasafin kuɗi na shekarar 2018 da shugaban najeriya ya gabatarwa majalisun ƙasar. kasar bayan haka ladan ibrahim a yawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum fadar shugaban amurka ta white house ta kira ga majalisar ɗinkin duniya ta binciki rawar da iran take takawa a rikicin da ake yi a ƙasar yamal tana zargin iran ɗin da assasa rikicin domin ta ƙara fara da burinta na mamaya a yankin kawar amurka saudiya ta zargi wato iran da samar da makamai ga 'yan tawayen huti ciki har da makami mai linzami da saudiya ta tare bayan da aka auna tashar jirgin samanta da ke birnin riyadh saudiya ce jagorar gamayyar rundunar taron dangi da ke fafatawa da 'yan tawayen da huti a zaman goyon bayan ta gwamnatin ƙasar ta yamal har ta faɗa a farkon makon cewa matakin na iran ana iya kallonsa a zaman ayyana yaƙi a kanta sanarwar da fadar shugaban ta amurka ta bayar a yau laraba ta bayyana goyon baya kasar saudiya da wasu kawayenta a yankin tana mai cewa iran ta keta haramcin da majalisar ɗinkin duniya ta mata na rarraba makamai shugaban amurka donald trump ya, ya isa beijing yau laraba a ziyararsa ta farko a matsayin sa na shugaban amurka kasar da ya saka wa ido da galibi ke kallo mara kyau a yunkurin sa na samar da ayyukan yi a nan amurka batun cinikayya shine jigo akan ajandarsa da kuma batun koriya ta arewa jami'an fadar white house suka ce shugaban na amurka yana da niyyar matsawa china lamba kawar koriya ta arewa kuma babban abokiyar cinikayyar china ta haura wato ta hurawa koriya ta arewa wuta ta yi watsi da shirin nukiliyanta wanda shine jigo a jawabin da ya gabatar a majalisar dokokin koriya ta kudu sa'o'i kamin ya tashi zuwa canan a jawabin da shugaba trump ya yi wato ya yi kira da kakkausar lafazi ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya kakkaɓe hannayensa a kan mallakar makaman nukuliya domin ya sami damar hawan kan tsirari wato mai kyau mr trump ya gargaɗi koriya ta arewa kada ta gwada ko kuma ta rena matsayarmu za mu ƙare tsaronmu da ci gabanmu da kuma 'yancin walwalarmu. mu har yanzu dai a nan amurka jam'iyyar democrat ta samu nasarori a zaben gwamnoni da aka yi jiya talata dan jam'iyyar democrat ralph norman ya samu nasara a zaben gwamnan jihar virginia zaben da babu tabbas kan makomarsa ya doke dan jam'iyyar republican ed gillespie a zaben da zai maye gurubin gwamnan jihar dan democrat terry mcauliffe mai barin gado Northam wanda halin yanzu shine mataimakin gwamnan jihar ta Virginia yana kan gaba a yawancin kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kamin abokin takararsa Ed Gillespie ya fara tallace-tallace kafofin yada labarai inda yake sukar Northam kan batutuwa da suka hada da 'yan banga batun bakin haure da kuma kare mutum-mutumi a zaman kayan tarihi. shugaban amurka donald trump wanda halin yanzu ke ziyarar aiki a kasar asiya ya bayyana goyon baya ga gillespie a jiya talata ta shafin twitter amma nan da nan ya canza lafasi da gillespie ya faɗi yana cewa ta shafin na twitter ed gillespie ya yi aiki tukuru amma dai bai rungume ni ni donald trump da batutuwa da nake goyon bayansu ba hakanan a jihar new jersey ma dan jam'iyyar democrat phil murphy kamar yadda aka zata ya doke mataimakiyar gwamnan jihar ta new jersey kim godagno a takarar da aka zaɓi wadda zai maye gurbin gwamnan jihar da republican mai barin gado chris christie waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar myanmar ta ce sukar da majalisar ɗinkin duniya take yi wa kasar akan yadda take tafiyar da batun 'yan gudun hijira na rohingya zai yi matukar illa ga shawarwari da makwabciyarta bangladesh kan yunkurin sake mai da 'yan gudun hijiran su duba wato su dubu ɗari shida da suka tsallaka akan iyaka suka shiga ƙasar domin kaucewa matakan murkushe su da sojojin myanmar suke yi. a ranar litinin kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya a cikin wata sanarwa da ya bayar ya bayyana matukar damuwa a kan rahotanni da suke nuna wato ƙasa ko kuma ƙasar na keta 'yancin bil'adama da sojoji suke yi a rakhine daga nan ne kuma ta kira ga gwamnatin da ta taka wa sojojin ta burki ofishin asansu cin wacce ita ce shugaban ƙasar ya fitar da sanarwa laraban nan a zaman martani tana yana cewa wato kwamitin sulhun ya yi watsi da cewa matsaloli da myanmar da bangladesh ke fuskanta ba za a warware su ne kadai ta shawarwari tsakanin kasashen biyu ba a kamaru an kai hari aka kashe jaman tsaron kasar uku da ake kira jandarmari cikin makon nan mataki da masana suke cewa yana ƙara ruruta rikici a yankin kasar masu magana da harshen turancin ingila a daidai lokacin da rikici tsakanin yankunan da gwamnatin tsakiya ya ta san cika shekara ɗaya. kamar yadda moki edwin wadda ya aiko da wannan rahoto ga murya amurka ya ce kakakin gwamnatin kamaru isa ciroma ya ce jiya talata ne wasu yan bindiga da ba a san ko ne ba ne suka kai wa jami'an tsaro biyu a garin baminda da ke arewa maso yammacin kasar hari suka kashe su an aikata wannan kisan ne kasa da kwana daya bayan da aka harbe aka kashe wani jami'in tsaro a wani gari da ake kira jakiri da ke arewa maso yammaci. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kashe mutane takwas a wani harin kwantar bauna da suka kai wa wasu matafiya da suka fito cin kasuwanci daga kasuwar makera maharan dai sun kai wannan hari ne a karamar hukumar yom a jihar plateau ga wakiliyarmu zainab babaji da ƙarin bayani Rundunar tsaro a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane takwas a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai kan wasu matafiya a ƙauyen Diyan da ke yankin Rim a ƙaramar hukumar Riyon da ke nan jihar Plateau. Bayanai sun nuna da cewa maharan sun yi kwanton ɓauna ne kan matafiyan a yayin da suke dawowa daga kasuwar makera a daren jiya talata. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Captain Umar Adam, ya tabbatar mun da aukuwar lamarin. eh to akalla zai mutane kaman guda takwas aka kashe sai kuma eh to da suka mutu a nan wajen ataki sai kuma kusan guda ina jin kuɗi ne ko biyar ba da sojojin mu suka ɗauke su suka kai su an asibiti so babu wani sojan mu da yake na hannu a cikin wannan su kiran sa aka yi suka ji sai su kai ɗauki amma kuma menene kafin su ce wannan mutane sun za su yana iya faruwa tun da ne ne ba su ba ba su wani lokaci akan samu masu laifi su je su sa uniform don wani saboda ne saboda su lalata suna wannan aiki yawai eh, wani lokaci ma hausa za ki gansu ma da ID card. Wani yanayi ake ciki a gurin kun samar da tsaro a wurin? A mun samar da tsaro sosai saboda menene akwai wasu special operation force suna shiga cikin wahannan dajikan Iko John Daliop Haruna ya ce zuwa lokacin da nake magana da shi akwai gawar mutane tara wasu kuma da suka samu raunuka ana yi musu jinya a asibiti. Matasa kusan su goma a cikin motan da su sun shiga but domin ba mota zuwa ƙauyen. Sun zo za su soke wani fasinja a kamin a shigari sai suka je harbi. Kamin su sani ba mutane sun fado a kansu. To yanzu haka da nake Daga can yankin Awe da ke jihar Nasarawa ma an samu asarar rayuka a wata aron gama tsakanin makiyaya da manoma. Kamar yadda shugaban kungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya ce damun. Wadansu matasan Fulani ne suka tafi kiwo sun tambaya mai gonan cewa za su shiga wannan wurin kiwon sai sabani ya haɗa su da wannan mai gonan wanda sai suka yi faɗa a gonan sun jima mai gonan shi ma yara fulani guda biyu aka je musu ciwo aka ɗauko su dukan su uku aka kawo su asibiti na awai sai matasan gari ga baki ɗaya sai suka ce su ba su yadda a yi ma waɗannan yaran fulani magani ba abin da ya kawo rigimar kenan aka kashe mutum biyu alhamdulillah mun iya kokarin mu mu tabbatar cewa mun gaya ma mutanen mu gabaki da su kwantar da hankalin su shi koma ma dakin awe alhaji adamu salihu ya ce suna kokarin sasanta al'ummomin sarki ya mu da mu tafi wannan wurare mu tsare yara kan su aikata wani abu yanzu magana na yi da kinan na zaga gari ne zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya To madalla a gaida Zainab Babaji a jamhuriyar Nijar kuwa wani kwamitin tsaro ne a na kasar da ke aiki karkashin Security Governance Initiative na Amurka ya sake duban dabaru na tinkarar barazanar tsaro a kasar. Ga Salimu Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Waiwaye a kan ayyukan da kwamitin tsaro na Security Governance Initiative SGI ya gudanar a fannin yaƙi da ta'addanci a tsawon watanni shidan da suka shige a nan Nijar domin tantance ta inda za a sake bullo wannan matsala su ne abubuwan da kusoshin sha'anin tsaron wannan ƙasa suka tantauna a kansu da wasu takwarorinsu na Amurka. in ji kakakin wannan kwamiti kanal mustapha ledri kana da kayan ma in baka da tsari abun bai zuwa yadda ya kamata to suna da experience da yawa bisa harkar yaƙi da 'yan ta'adda wannan experience ita ma muna santa eh, kuma muna nan suna ƙara gwada muna duka yadda za mu yi mu ƙara ƙarfafa duka rundunoninmu bisa harkar yaƙi da ta'yan ta'adda su wa'in mutane sun yi ja kuma suna da niyyar su ƙare yi kenan akwai abubuwa da da zamu nan gaba don mu ƙara ƙarfafa zuwa da zawa na jama'a dai a yi shi lahiya ba tare da mutane an zo an tada musu hankali ba. Mukaddashin jakadiyar Amurka a Nijar ya bayyana gamsuwa da haɗin kan da hukumomin Nijar da jami'an tsaron ƙasar ke bayarwa domin cimma nasarar ayyukan da kwamitin SGI ya sa gaba misalin shawarwarin da mahalarta taron horar da jami'an tsaro suka zo da su a makon jiya a doso saboda haka philip nelson ya ce mahalartan wannan taro sun cancanci a yaba musu bisa la'akari da sahihancin wani sabon kundi mai kumshe da dubarun sadarwar hafsoshin soja da suka tsara ba idan wasu sabbin hikimomin da suka shafi ayyukan tsaro. Matsalar tsaro a 'yan shekarun nan a nan Nijar da wasu ƙasashe makwabta wani abu ne da ake yi wa kallon ana magani kai yana ƙaba. Duk da irin kuɗaɗen da gwamnatoci ke cewa suna kashewa domin murƙushe wannan matsala. ba idin tallafin kasashen yammaci dalili kenan da jami'in fafutuka na kawancen turnon lafash salisu amadu ke kiran magabatan koli su sa ido wannan tafiya sai an sake ta dan abin da ya sa akwai wanda ya zamanto suke shan wahala wasu kuma suna lalabe arziki a wannan abin da shafi sekiritan nan ba a taba sa ba kuɗi tun da aka tsoro nijar kamar a wannan yanayin da muke ciki ga tallafi da sauran kasashe da suke kawowa ya kamata a sake yanayin ta yadda yadda abin ake taya kuɗi ne ake sawa mandan zina wuce hankali ta abin da kuɗi suka shiga ya kamata kuma a samu rijista an nasara sai dai masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron Nijar na cewa yaƙi da ta'addanci alasan barka kai yau Allah na tuba in ka tsaya ka dibi ƙasar mu ba iya cewa Nijar ƙasa ce wanda take cikin yaƙi amma an ka diba duka otur da nu ai ka gani wayan da harkokin suke sai a ce dai alhamdulillah ƙasar mu babu inda zamu ce dai shi milimeta ɗaya na mu akwai wasu sun rike shi ƙarya ne wani babu shi eh, nan ku wannan ma shi ma ai babban nasara ce wanda muka ci ma ƙasar amurka na daga cikin ƙasashen da suka girke sojoji a jamhuriyar nijar domin yaƙi da ta'addanci dalili kenan da gwamnatin ƙasar a makon jiya ta buƙaci amurka ta ƙara yawan jiragen saman da za su taimaka a saka ido sosai akan iyakar nijar da mali yankin da a farkon watan jiya 'yan bindiga suka hallaka sojojin amurka da na niger lokacin da suke aikin sintiri sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida sule-mumuni Barma. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisun kasar. wakilin mu hassan umar tambuwal ya tattauna da malam bashir muhammad acindo na tsangayar tattalin arziki na jami'ar sokoto inda ya masa fashin baki kamar haka wannan kasashen kuɗi da shugaban ƙasa ya bayar ga majalisun ƙasa kasafin kuɗi ne wanda ke nuna alamun cewa ƙasa tana walwalewa daga cikin halin da shiga na matsin tattalin arziki. Kuma abin da ya ƙara nuna mana shine cewa wannan ƙasar da muke gani tana da wasu hanyoyi na samar da ci gaba da kuɗin shiga bayan na kudin mai hmm. don in ka diba yanzu a kudin mai cikin budget ɗin da ake cewa trillion takwas da dubu shida da sha ta a ga cewa kudin mai kawai trillion biyu ne da dubu arba'in da hudu bayan wasu kuma sauran kusan dubu shida da wani abu zai zo daga wasu waɗanda ba hanyoyin mai ba hmm. kamar yadda ka sa ka sani tun da shugaban ƙasa ya hau wannan budget shi an na uku kuma in za ka iya tuna kowane budget yana son ya nuna cewa akwai wasu hanyoyi na samar da kuɗi da arzikin ƙasa bayan da na mai wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske ya nuna cewa ƙasa tana canza yanayin da abin da muke ce mai a turance diversifying ko diversification. to amma wasu na dubin cewa akwai rashin aiki a ƙasa akwai rashin wato isasshen abinci da sauran abubuwa ga jama'ar ƙasa wannan baya da illa ga tattalin arzikin ƙasa. abubuwa na rashin aikin yi da rashin abinci abubuwa suke ɗaukar lokaci kamin su bayyana. in muka diba alƙalman da muke da su na sama aiki ga ko da wannan gwamnatin ta ta hau sai aka samu matsala na karewa arzikin kasa na cewa farashin mai ya sauka wasu ayyuka da gwamnati ke iya yi ba ta iya yi amma yanzu da muke magana akan in mutum zai bi hanyoyin na gwamnatin tarayya sauransu zai ga cewa ayyukan nan sun dawo kuma mu daga wannan bayani na tattalin arziki shine gwamnati in tana kashe kuɗi a ƙasa ko kashin kuɗin gwamnati yana haɓukar da tattalin arzikin ƙasa zai sa mutane ta hanyoyi da gwamnati ke yi da gidi da gwamnati ke yi kwangiloli za su samu kwangiloli za su ɗauki ma'aikata mutane za su samu kuɗi za a je kasuwa a sai kayayyaki don haka duk gwamnati ta ware kuɗi masu yawa ta sa a cikin harkoki na ci gaban ƙasa to waɗannan za a ga cewa abubuwan sun samu sun watsu cikin ƙasa yan kasuwa sun samu an sai kayayyakin su sannan mutane kuma na laborori da mutane na tsakiya za su samu aikin yi da wannan hanyar a ah, sai kuma harka ta abinci yanzu in ka diba kusan ah, budget na yanda bin kasafin kuɗin ya ware kusan trillion ɗari da wani abu billion ɗari da wani abu ah, ga harkar noma in ka ga inda aka fito da cewa yanzu abincin da ake shigowa da shi ya rage yanzu mutane da sun koma noma da irin wannan nauyin da ake basuwa to zai ba da cewa lalle yanzu inda muka yi gaba abinci zai samu sauki kuma al'umma suna gani a ciki tunda aka yi wannan noman na bana al'amura sun fara ne da insha Allah. Allahu sarki mai Adalla a gaida Hassan Umar tambuwar da bakunsa Malam Bashir Muhammad a Cindo. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma kenan da minti goma sha tara na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saurara da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Baba Libya dan asalin kasar Ghana idan kuma masu saurare na biye da mu a cikin shirin da gabata a mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayani akan harkoki a nan Amurka idan aka kwatanta shi da na gida Afirka. Amma yau za mu ɗora ne akan yadda ya samu kansa yana aiki da kamfani guda har sama da shekaru ashirin. Mu nemi muna ƙarin haske game da wannan yadda wannan al'amari ya kasance haka. To abin da zan ce da wato a takaice ga magagata wato shi mutum in kana a raye in Allah ya ka mutum sai kama Allah ya maka Allah godiya kuma balle dai abin da zan ƙara sawa ciki ko da yake dai wani da zai ce wannan wanga magana nake ba zai dace ga shirin da muke yi ba to amma in dai ka koma cikin hankali sai ga ce ce kai Allah godiya Allah ya yi ka musulmi me yasa na faɗi wannan kaga musulmi shi yana da hankuri dokan ko mai ne ne ka ji da Allah ya so kenan a tafi da haka hmm. wato hankuri na da su tun wancan farkon kwamfani na da hankuri duk man har na zo tun ba a sani ba har aka zo aka sani hmm. hankuri da customers hankuri da ma'aikatan da nake tare da su ba faɗa ba tashin hankali don garin nan za ka iya samu wato matsalan da zai sa a ɗaure wani a kulle shi a jiyar. the same matsala wanda ke da kuɗi sai gana the same problem sai a fit da shi don yana da kuɗi to kai da kasan baka da shin baka dalilin shi ba mai sai ka gudu abin ga long garin ko hmm. ka tsare kanka da shi kai kanka gaskiya ka kiyaye abin da bai dace ba ni irin zaman da na da company na ke company nan duka kenan kowa ya zo yana nuna da rekod na na kirki in an bude fa'ali muhammadu ban da wani rekodin banza ban da wani mugun halayya ban taba samun police case ba ba abin da ya kai ni court shi dai tuki dai kai tuki dai kai wasu an baka tikiti to wannan dai akwai shi to amma in ban da shi wani matsalar da zai sa samu rekod cikin aiki na wallahi mara ibrahim ban da wannan hmm. eh har yau kuma zaman da nake garin nan kenan kuma yara na abin da nake karantar da su kenan ka gani to kiyaye kanka bayan kiyaye kai to ya kaga su mutanen kasan su kansu mu'amala su musamman mu'amala mutanen kasan nan dai to wannan sai dai a ce to <laughs> sai hakuri kowa da irin nashi hmm. ka san ai dama an ce yanzu haka sai in ce maka inda nake aiki na ce maka best friends na sosai ma da suke kwamfani da suke park motoci abokanai na na kirki da suke min abin arziki shi ce maka mutane duka mutane abin nan ne bani isra'ila ne hmm. amma da ga musulunci fa sai ga abin gudu ne amma nan to ai ka san yadda tarihi da ko gwada yadda lamarin su yake hmm. to ka gani to amma nan da zaman gargarin da nake ciki shega suna da abin arziki ɗana da zan kawo shi gasar nan kwastoma na ɗaya muke firan ce ina da yaro gida ina so ya zo gasar na amma ina so in fara mai sai ya ce mai muhammadu in ka yi ready anytime you are ready let me know i will help you hmm. to ka ga san da ka shiga zai taimake ka wallahi kaman wasa da na je kawo information na bashi shi ya fara paper ya fara biyan wannan kuɗi 80 dollars nan ya fara fifes ya bani ya ce ci gaba da aikin ana neman wani abu kuma sai sa da ɗana muka kare har ya shigo ƙasar nan sai ɗauke shi na kai ofishin shi lawyer ne hmm. je so gaisa ya advice shi ce yasa in ya su ƙasar nan ya ci amfanin kasar nan hmm. ya ce try stay away from troubles to duk magana da nake faɗin kullum kenan to ka gani irin ababai haka akwai su akwai su in dai ka kiyaye kanka da lon ƙasar nan Mm. ka shiga wani hanya da bai dace ba opportunity da Allah ya baka ko da kankani ne kana cin kasan ka hankula da shi shi wannan Allah nan kuma zai zo maka zai kai ka gaba in Allah ya so to ka gani to mm. shi yasa ni fahimta da mutanen kasan ga kenan ka kiyaye hanyar su na mugunta duk wanda ya saware ka yanzu nan zai cewa ka yaba ka amince ma, zaman amerika haka kwarai da gaske mm. eh, eh, mutum daga gida gane kira ka ce alhaji baba libya ina son in zo amurka domin nima in samu sauyin rayuwa irin yadda ka samu yadda na ji kana ta faɗi a rediyo eh. wasu shawarwari za ka bashi wallahi ba zan ce mai kakka zo ba amma in ka samu dalilin shi zuwa shi arziki hannun Allah yake za wani zai iya shigo bai dace irin haka ba wani kuma zai shigo sai ga Allah ya mai dalili cikin lokaci karancin lokaci sai ga Allah ya sa koman shi ya tafi yadda ya kamata muddin na samu biyan bukata nan wallahi sai ce ma wani kuma zo shi ma ya samu biyan bukata duba na shi shi ma baya daga gida abinda zan ce ma kowa kenan kowa samu opportunity shigo wallahi kakka zauna in dai baka da shi ba dalilin shi gida na samu amma akwai shi kana dalilin samu kana sana'anka a gida to wallahi kai zaman ka gida ka hudu amma har ba shi ba dalilin shi sai dai a je a zauna ba eh, base ana fira a buga karta a tashi ba wani future don education mutane da yawa an kare university yau gida da dama ba aiki ba ma wai a ce college ba university ba aiki to ka gani irin waɗanda duka ababai akwai su nan ma dai ba izin ba ne ka kare university in dai ka kare ka continue amma kana da chances ka samu kana da chances nan da zaka samu shiga ka fai da kosunka ka yi karatunka akwai shi a kasan ka gani to amma yau kasashen mu waɗanda duka sai in ka san sai ka ji in ka san wani kaga mutane ana yawan magana sai ka ji an ce maka gida na da daɗi amma an kare me za a ce maka sai bayan sai a ce maka ma eh gida na da daɗi amma sai in kana da kuɗi to american sai kana da kuɗi kake rayuwa a an dai kana da aiki america ka za ka yi rayuwanka to ma saurare yau nan ma shirin zai ɗigaya a tarbe mu a cikin shiri na gaba wanda za mu kawo muku shirin mu na ƙarshe yanzu a madin bakon namu alhaji baba libya da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin iko allah to madalla a gaida ladan ibrahim a yawa yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Sakon farko ya fito ne daga Usman Manika mai ruwa road funtuwa ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka da fatan kuna lafiya. Kuma Allah ya sa wannan kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar gaban 'yan majalisu a jiya muna fatan Allah ya sa ya amfani 'yan kasa baki ɗaya da fatan Allah ya ba shugaba ikon aiwatar da shi amin. Shi ko Amadu Abacha Maci na jihar Yobe ya ce murya Amurka Allah ya sa talakawan Najeriya mu gani a ƙasa game da kasafin kuɗin shekara ta 2018 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar ga majalisun dokokin kasar saboda an daɗe daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa ana kasafin kuɗi a rubuce amma har shekara ta ƙare talakawan ƙasar ba mai ganin ayyukan ci gaba da ake mana wanda za mu mora da fatan wannan karan za mu gani a ƙasa allah ya sa haka amin assalamu alaikum voa zanga-zangan da wasu 'yan najeriya suka yi a birnin tarayyar najeriya abuja kan sai a cire abba kyari hakan abin dubawa ne da fatan za a duba daga sufyan gumel zangon daura shi kuma bala muhammadu damban jihar bauchi ya ce salam voa fata na garin lamiri allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren ƙunar baƙin wake da ake yi a cikin mu sako na gaba ya fito ne daga garba sabi yola gashuwa jihar yobe ya ce gaisuwa da fata alheri zuwa ga masu gabatar da shirin a bar ya huce a gaskiya kuna nishaɗantar da mu mun gode to yanzu kuma lokaci da za mu kawo muku labarai ne amma wannan karo a takaice fadar shugaban amurka ta white house ta kira ga majalisar ɗinkin duniya ta bincike da rawar da iran take takawa a rikicin da ake a kasar yamal tana zargin iran tana assasa rikicin domin ta kara ƙara da burinta na mamaya a yankin kawar amurka saudiya ta zargi iran ɗin da samar da makamai ga 'yan tawayen hutu ciki har da makami mai linzami da aka culla kan saudiyar wacce ta yi nasarar cafkewa da aka auna tashar jirgin samanta da ke birnin riyadh saudiya ce jagorar gamayyar rundunar taron dangi da ke fafata da 'yan hutun a zaman goyon bayan ta gwamnatin kasar ta yamal shugaban amurka donald trump ya isa birnin beijing yau laraba ziyararsa ta farko a matsayin shugaban amurka a china ƙasar da ya saka wa ido galibi da kallo mara kyau a yunkurinsa na samar da ayyukan yi a nan amurka batun cinikayya shine jigo a kan ajandar da kuma batun koriya ta arewa jaman fadar white house suka ce shugaban na amurka yana da niyyar matsa china lamba a kawar koriya ta arewa kuma babbar abokiyar cinikayyar ta ta hura koriya ta arewar wuta ta yi watsi da shirin nukiliyar ta wadda shine jigo a jawabi da ya gabatar a majalisar dokokin koriya ta kudu sa'o'i kamin ya tashi zuwa china jam'iyyar democrat ta samu ta goma shi ko kuma mu ce nasarar a zaben gwamnoni da aka yi jiya talata dan jam'iyyar democrat raf northam ya samu nasara a zaben gwamnan jihar virginia a zaben to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma can da yamma za ku je mu dauke da wasu shirye-shirye namu a madadin sabu ali da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan la'asariya rob mclean Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku ga kuma shirin yau da gobe tafi.